خلقهن ولم يأي بخلقهن بقادر آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Allah mai girma in ba a manta ba muna cikin suratul ahqaf sura ta arba'in da shidda satin da ya gabata ko kafin satin da ya gabata mun tsaya aya ta talatin da biyu yau za mu fara daga aya ta talatin da uku zuwa inda Allah ne mu tsaya marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ya saka mishi da alkhairi yace sun aqaba ta'ala sannan Allah ya biyar da ƙarin bayani alal kissati akan wannan kissa ta fadda aljannu suka sami annabi sallallahu yana sallar bahin a wani rafi daga cikin rafuna suka tsaya suka saurari alkur'ani suka musulunta kuma suka ɗauki saƙon da suka jiya daga bakin annabi na alkur'ani suka isar zuwa ga ‘yan uwansu aljannu suka kira su zuwa ga imani da Allah. Bita akibin amin da ƙarin bayani kamar manne da zikiri da ambaton kulle mallam yujib da'i Allah duk wanda bai karba ba kira Allah ba duk wanda mai kira zuwa ga Allah ya kira shi bai karba mishi ba aw yastami' ila nasihatil munzirina ko duk wanda bai yi saurare ba zuwa ga nasihar masu gargadi la'allahu ya'qil dan fatan ya hankalta fa yu'minu shi imani fa qala sai Allah da girma ya ce awalam yarau ashe ba su sani ba ai ya alamu ba su sani ba ai munkirul fi su mushrikai kafirai da suke musun tashin alkiyama da suke musun tayar da matattu bayan mutuwa ashe ba su sani ba li'anna inkarahu saboda musun alkiyama inkarun lima qablahu musu ne ga abin da ya gabace shi min kalamil munzirina na maganganun masu gargadi masu kira zuwa ga Allah ashe ba ku san annallaha hakika Allah ba ta'ala allazi khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halici sammai da ƙasai wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaji ba da halittar ai a ya'jiz anhu bai gaji ba bai kasa ba daga halittar ashe ba zan Allah da ya halicci sammai da ƙasa ba gajiya ba kasawa ba fi ƙadirin mai iko ne ala an yi hiyar mauta akan rayar da matattu bala tabbar shi Allah mai iko ne akan rayar da matattu yi huwa ƙadirin ala ihya al-mauta Allah yana da iko akan rayar da matattu huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komi ma bi qadirin dinnan khabaru anna khabari ne na anna wa biyatil ba'u fihi aka ƙara ba a ciki la'annal kalama saboda wannan maganar fi kuwaci tana da ƙarfin alaysa Allahu bi qadir shi ko wa laysa tahtassu wal wal ba'u tahtassu bil habar ka ita ko min khususiyatiha ya zama ba ta lizimci habarinta a galibin hali. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى ويوم كأنبت مسرانة منصوب أن سبتشيش في أذكر كأنبت للتحويت لهم دنك صورة الدسو كأنبت مسرانة يعرض الذين كفروا za a gitta kafirai waɗanda suka kafirce wallan yu'minu ba su yi imani ba ba su yi imani ba da kaulil munziri na lahum da maganar da masu gargadi masu kira zuwa ga Allah suka faɗa musu da saƙon da suka iyar musu za a gitta su Alan nari akan wuta bi an yu'azzabu biha a azabtar da su da wutar yuqalu lahum ana ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu wannan wuta ba gaskiya bace yanzu wannan azaba da kuke sha ba gaskiya ba ce ai alaysa hazal ta azibu, ashe wannan azabtarwa ba gaskiya ba ne. Tun tunda can a duniya da masu kira zuwa ga Allah suka sanar da ku haɗarin wutar ku bi Allah kada ku kasance yan wuta kuka karyata kuka ce azabar ma ta zo yanzu yanzu to yanzu gashi an zo alƙiyama, wanda kuka ce yan an mutu ba a tashi to gashi an tashi kuma ga wutar da kuka ce karya ce gashi yanzu kun shige ta kuna azabtuwa da azabarta to yanzu azaban nan gaskiya ce koko qalu sai kafire su ce bala tabbas gaskiya ce wa rabbina mun race da ubangiji har da rantsuwa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fazuqul azaba ku ci gaba da shan azaba bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka yi ai duk kufrikum saboda kafircin ku istimali zauki a cikin amfani da kalmar dandana zauq ta haƙƙumin lahum gace ne a gare su abinda za a ce ka dandana abinda adda dadi dan dan dandana alhali wanga ko kuma abinda a dan kadan ne dandane amma su abinda suka sha na azaba abu ne mayawaici alhali ko ga al'ada an san abinda a dandane dan wani tarbi da za ka latsa to alhali wannan azaba tsamo tsamo dubu-dubu, eh saman su wuta kasan su wuta daman su wuta hagun su wuta shimfiɗa wuta lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash to kuma an ce musu ku dana kenan kacina akai musu واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ثم ختم تعالى السورة فأنا الله نجرما يتك وانا سورة بما اشتمل على جميع دروسها da abin da ya tattaru ya haɗe dukkanin darussanta, fagala sai Allah ya ce, fasbir ka ya hankuri ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala aza man tunziruhu akan wa wayannan da kake wa gargadi wayannan da kike iyar masakon Allah kana wada musu abin da Allah ya ce suna cutar da kai da magana suna cutar da kai da aikace ya hankuri kama sabara ulul azmi kamar ma yadda ma abuta anniya da kwama suka yi hankuri zaun sabati annabawa ma'abuta wato kahuwa da tsayuwa wa sabri da hankuri ala shada'i akan tsanance tsanance fil inzari da suke cin karo da su a fagen gargadi da kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala minar rusuli daga cikin manzanni su ulul azmi dinnan qablaka da zaka gabace ka fatakunu za a azumin kai ma sai ka zama ma abuci anniya da himma ka yi hankuri kamar wa da ulul azumi sun kai kai ma sai ka zama cikin ulul azumi wa min min rusul lil bayan ta bayani ci min rusul kenan na manzanni na manzanni fa kulluhum zawu azmi dukkanin manzanni ulul azmi ne wakila an ci a al-tabi'id min dinnan ta tabi'idiyya ce daga cikin manzanni falaysa minhum adam annabi adam bai cikin ulul azmi na rusul da kaulihi ta'ala wa lam najid lahu asma wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa asma Allah da kai ya ce mai ba a samu azmu gare shi ba ka bai cikin ulul azumi. wala yunus annabi yunus bai ciki da kaulihi ta'ala saboda cewar Allah mai girma wala takun ka sahibil huti kakka zama irin ma'abuci kihi kenan shi bai yi azumi ba wala tasta'jil lahu annabi kai hankuri kamar wata manya manyan manzanni guda biyar keɓantattu da wata himma keɓantattu da wani matsayi da ake ce mahulul azumi suka yi hankuri to kai hankuri irin na. su ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa na cikin su annabi muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كك يجوكاوا لك أو لك نزول العذاب كك نيم جو جوتو كك نيم جو جوتو ولا تستعجل كذا كك نيم جو جوتو ولا هم قريب معنا كك نيم جو جوتو مس عذاب أي لك أو نزول العذاب بهم كك نيم عذاب جوتو كجماعة سوكر عذاب أكن وهو إثبات لما كان عليه من الصبر wannan tabbatar da annabi ne akan abin da dama yana a kai ne na hankuri ba wai rashin hankuri yayi ba a dama mai hankuri ne dama akan hankuri yake kamar Allah ya ce in tsayin ka nan akan hanyar hankuri kakka ja da baya la'annahu domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yuhibbu nuzul al'azab bihim dama ba son yake sabkar azaba ga jama'a sai ba ba yana son azaba ta fuka gare su ba wanda haka ya kamata ya zama sifar mai da'awa mai da'awa ba so ya kai mutane su halaka ba mai da'awa na gaskiya ba so ya kai mutane su bace ba mai da'awa ba son ya kai wata musiba ta cika da waɗanda ya kira ba zuwa gaskiya abin da yake roƙo Allah ya sa su gane abin da yake musu fatan alheri abin da yake dan musu rahama dan wanda ka da'awa in dai da'awa gaskiya ta ya kai ai abin da an mana kiran da yake da gargadin da yake da wa'azin da yake abinda an manufar wannan su karɓi kiran su samu aljanna Allah to wanda ka kawa fatan ya samu aljanna ka ne mai fatan ya samu wata matsala a duniya wanda ba ka son ya samu matsala a lahira to kana son ya samu matsala a duniya to saboda haka hanyar da'awa ta gaskiya masu kira zuwa ga Allah na gaskiya su ne waɗanda ba su guri ba su fata na azaba ko masifa ko wata matsala ga waɗanda suka kira ko da ba su karɓa ba ko da ba su yadda ba kullum ka yi musu dibin tausai da rahama cewa ganewa a kusi ba in Allah ka su gane yadda za su ka roƙa musu Allah ya sa su gane ka roƙi Allah ya shirya su ka roƙi Allah ya taro su ka yi musu fatan alheri wannan shine hanya ta tafarkin masu kira zuwa ga Allah tun daga manzannin Allah da dukkanin annabawan shi bal huwa yaqulu a shi annabi yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da jama'a ta ba su sani ba inda ma araba malakul jibali sabda mala'ikar duwatsu ya kitta mishi ai yutbika alaihim al-akhbashayn ya rufe musu duwatsu guda biyu na makka lokacin da abu ya kai al'amari al'amari ya kai matuka Allah ya tura mala'ikar duwatsu wanda duk duwatsun duniya shi a mai kulawa da su ya tambayi annabi mi ya kaso in yana so a jawo wancan duci da wancan duci da tsakanin garin makka guda biyu sai a gabe su duk su mutu to shi na sai ya kawo wannan hadisi da bai inganta ba Allah Allahumma hadi qaumi wani innahum la da ba hadisi ba ne, ingantacce hadisi ne sahihi Abin abinda a hadisi sahihi annabi ya faɗi wannan kalima yana nasarta wani annabi <clears throat> wani annabi mutane ne sun buge shi fa adamau wa huwa yamsahu dama an waje wa ya yaqulu allahumma ighfir li allahumma ighfir li qaumi fa inna lahum wani annabi min al anbiya ba ba annabi ba annabi kan da mala'ikar zuciyar zo mai cewa ya bal arju أن يخرج الله من aslabihim man يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا yace mu mala'ikar dukiya ka a kashe don ina fatan ko su rusu amsa ba suka yi imani a cikin tsakon su sai Allah ya yadda waɗanda za su amsa su yayi yana za su haihi waɗanda za su yadda haka ko an kai sai ka su su haihi waɗanda sun ka yadda sai ga Khalid bin al-Walid Walid bai yadda ba ga Khalid ya yadda sai ibn min Zubillah al-Mas'ud baban shi kare ya mutu mutsai sai ga Abu Jahl bai yadda ba sai ga mutu dan Abi Jahl ya yadda Abu Jahl ya mutu mutsai mutu ya yi musulunci ya zama sahabin manzo Allah dan Abu Jahl mutiki ne <coughs> kaga to saboda haka aka ce a ka a kashe su ka a saukan musu da azaba saboda yana fatan yau da gobe Allah shi hidda cikin zuriyarsu waɗanda za su karɓa to haka kuma addinin Allah yake mafi yawan masu haɗa da addinin Allah subhanahu wata'ala sai a ga sun haifar ma addini zaratan mutane da za su bashi kariya abin da ka haɗa da shi shekara shekaru sai ka haifi wanda zai kariya da shi kaga waɗanda baka ci riba ba kenan to haka duk wanda ka faɗa da addini yake a ta kowane bangaren addini ta bangaren sunna ne ta bangaren aqida ne ta bangaren bi kowane bangare in kana faɗa da abin nan da gaskiya ce ta Allah tabbas to ƙarshen ta sai Allah ya kunyata ka kana daddawar abin sai ƙarƙashin ka ko cikin ka sai wani ya fito wanda zai tashi ya riƙa abin kai baka amsa ba ka yi wanda zai amsa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kamar dai su ran nan da za su ga abinda aka alkawanta musu min al'azabi na azaba fil akhirati a lahira li tulihi don tsawonai ne lam yalbasu za su kan ku zamna fi duniya a duniya fi zannihim ga zaton za su tsammani kamar dai sa'a guda sun kai duniya illa sa'atan min naharin su zamna duniya ba face sa'a ta yi ne Wahalar hadha wannan qur'an da kake karanta musu balagun sa'i da sako ne tablighun min Allah da sako ne daga Allah ilaikum zuwa gare ku fa'al yuhlaku ba wanda ake halakawa inda ru'yatul azabi lokacin ganin azaba illal alqawmul fasiqun sai mutane fasikai ai alkafiruna kafirai allazina la yata'assaruna bil inzar wadanda ba su motsi dan an yi musu gargadi ba su motsawa ba su canzawa ba a ganin tasirin gargadin da ake musu da kiran da ake musu zuwa ga Allah ba a ganin canji ba a ji kamshin canji ba ga maganar su ba a ji kamshin canji ba ga aikin su ba su ja da baya ba su rufrawa duk wanda mai gargadi ya gargadi duk wanda mai wa'azi wa'azi duk wanda mai yi da sako yi da sako sai malam ce fa'ida su wata fa'ida ko babbar قال ابن عباس ابن عباس يجي رضي الله عنهما إذا عصر على المرأة ولدها idan ya tsananta ga mace na kudanta na kudanta tsananta ga mace al'amarin ya yi tsanani ta buha ta la’aya ta ne za a rubuta mata 'yan ayoyi guda biyu wal kalima ta ne da wa nan kalimomi guda biyu ifa fahifatin ga takarda sai a rubuta da saddawa mai tsarki ga takarda sun matu kusalu sannan a wanke wannan rubutun da aka takarda wa tusqa minha sai a ba ta sha wannan ruwan rubutun nan da aka wanke ga takarda wahiya shi ga abin da za a rubuta bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allah al-azim al-halim al-karim سبحان الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش عظيم كأنهم يوم يرونها lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'azuna lam basu illa sa sa'atan min naharin bala al-aya ya aka rubuta shi ga takarda da taddawa mai tsarki aka wanke aka ba mace mai naƙuda da abin ya tsananta ta sha Allah zai sauka mata haihuwa al-aya a ƙarshen aya sadaq Allahu al-azim malin yace Allah ya yi gaskiya wallahu a'lamu Allah addasani to wannan matsalar ta magana a rubuta rubutu sawa'an ko ga allo za a rubuta shi ko ga takarda za a rubuta shi a rubuta Alkur'ani, in tsaba babu wani sharkulle ba hatimi ba ba ɗalatini ba ba haruffa wa'anda ba a san ma'anarsu ba a sha magabata na gari sun yi saɓani game da shi kamar wani malaka a cikin tafsiri ne akwai masu ganin ya halatta Kware da gaske akwai masu ganin ya halatta a rubuta alkur'ani sa ka a garwaya da komi na shirkulle ka a garwaya da komi na shirkulle don akwai abubuwa da ana iya garwaya da zuwa da ba na shirkulle ba ba kamar zuma kamar a yi taddawa da za a rubuta ko a sa ne ko ruwan zanzan kaga wani ba a ce mai shirkulle sannan za a rubuta ƙur'anin kamar wanda yake sai a wanke a sha ko mai rashin lahiya ko mai naƙuda ko mai gogo an samu <coughs> magabata na gari sun yi saɓani game da wannan wasu na ganin ya halatta kamar malai kano wasu na ganin bai halatta ba ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na goma sha tara shahi na 64 ya kawo bayanin halaccin rubuta alƙur'ani a wanke a sha ƙur'ani tsinsa da taddawa mai tsarki ya kawo bayanin ya halatta haka kuma ibn qayyim allah ta'ala cikin tahiri zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a jizgi na hudu shahi Dari da saba'in zuwa shahi dari da saba'in da ɗai shi ma ya kawo riwayoyi ba ko guda ba da waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba akan bayanin halaccin a rubuta rubutu a wanke a sha haka a cikin littafin fatawar ulama albarid haram mai suna alfatawar shar'iyya fil masail al wanda yana da fatawa ciki ne kusan dubu da ɗari takwas to ciki ne akwai shahuka masu yawa da aka kawo bayanan halaccin shan irin wannan rubutun idan ka diba shahinsa na dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da bakwai zuwa shahi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in kika bayani ne kai akan halaccin shan rubutu lahirin wanda aka rubuta ƙur'ani kamar wanda yake ba a yi shirkulle ba a wanke a sha don samun lahiya amma a ƙarshe sai kawo bayanin cewa hanya mafi kammala hanya mafi cika hanya mafi biciya a karanta ƙur'anin a towa ma mai rashin lafiya ko a karanta ƙur'anin a towa ga ruwa a bashi ya sha yanzu kenan da tsayawa rubutun wannan a karanta karanci a towa ga ruwa a basuwa a kai mai naguda ta sha shi ya isa yace wannan ita ce hanya mafificiya kuma ita ce hanya mafi kammala a gane amma cikin magabata na gane babu wani mutum kusa da yake in ka rubuta rubutun qur'ani kawo wanke ka sha kai da kake babu shi babu wanda yake haka wannan kuskure na ce ma wanda ya sha rubutu ka da gida a gane ko cewa wanda ya laka laya mutu na kane gida ita ma laya akwai tafsiri da za a rubuta Qur'ani in zaga takarda a nade shi ba a yi shirkulle ba a garba da wasu abubuwan da a shirka ba mutum ya rataya baka da hujjar da ka ce mai kare sai dai malamai sun yi sabari tun daga sahabbai sahabbai ma sun kasu kashi biyu wani sahabbai na ganin laya ko ta Qur'ani haramunta, ta wani sahabbai suna ganin ana ta halatta wannan sha hukuncin da kamata a karanta amma ka ce wanda sha rubutu kafirina ko wanda ya laya ya kafirina haka kawai gaba gadi gaskiya wannan kuskure na sannan kuma ka ce duk rubutu ko da iri ne sha zai halanna ko shi ko babban kuskure kenan don akwai rubutun da ba sha ne kayan na irin hatun nan na karya irin hatimin da aka ce hatimin annabi Sulaimanu hatimin annabi Yusufu hatimin Jibrilu hatimin annabi Dawuda hatimin wa hatimin wa hatimin wa duk waɗannan ƙarewaki da kuma suna ɗauke da abubuwan da nau'i ne na shirka irin wannan rubutu sha ne shirka na babu shakka ko abin da ya zama irin talafi ne a yi haruffa ba su da ma'ana a yi kafin kafin a yi mai digo uku sama digo uku ƙasa a yi shino shino a lankwasaron gaya can a lankwasaron gaya can wannan shi babu shakka ka harci da ko hatimin da ka sa ana rubuta ga allo babu hatimin da ya halatta a rubuta duk hatimi inda ya hatimi na duk hatimi haramun na bayan ma haka to akwai hatiman da su kafirci na babu hatimin da ahalat ana magana ne akan ayar qur'ani ko wata addu'a ta hadisi ko wata addu'a da aka samu daga wani mutum na gari a rubuta da saddawa mai tsarki a wanke a sha magabata sun kasu kashe wasu na ganin haramun na wasu na ganin halal na cikin su babu wanda ya ci kafirci amma hatimi babu magabaci ko guda wanda ya halatta shi talasimi babu magabaci ko guda wanda ya halatta shi haramun da don an samu shi daga asalin sihirin yahudawa an gane ko to saboda haka abin da kuka ga malaika ya kawo shi da hujja babu wancan tambaba kila an bayyana ko yawa babu wancan tambaba ga tabbacin ingancin haka da za a rubuta a sha magabata sun yi fatawa da ya halatta baka da hujja cewa mutum kane kila an gane ko to ya kace in mutum rubutu sha ya zama kariya la la la kure na wannan to wannan ita ce gaskiyar hakikanin abin da malam ya rubuta za ka samu wannan bayanan da fadi a cikin wa'annan littafan da na ambata majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na goma sha tara ka san mujalladi talatin da shidda na to na sha tara sannan da wannan littafin fatawar ulama ul balad al haram abdullah al jibril ustaz doktor wanda yana nan da rai ne yanzu profesa na na akida profesa na akida kuna jin littafi da malam mutare a karanta da su baɗi at-tahzi na tauhidi to yana cikin fata wanda ya da rubutun hannu da sa hannu ne akan wayannan maganganu a cikin wannan littafi na fatawar ulama al-balad al-haram gashi nan kila kana ai samu ne kasuwa fatawa al ulama al-balad al-haram abinda a ciki ne fatawa dubu da ɗari takwas to ciki ya sha ya sha hukka daga shahi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da bakwai zuwa shahi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in duk maganar maganar shan rubutu da yabi saboda haka bisa gaskiya wannan shi an bayani kila an da gwam to wannan shi ne ƙarshen tafsirin suratul ahqaf wata kila insha Allah nan za mu tsaya sati mai zuwa mu tashi سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته